خافضة rafi'a القيامة mai ƙasƙantar da kafirai fajirai ce ta hanyar shigar da su cikin wuta kuma mai ɗaukaka mumine masu tsoron Allah ne ta hanyar shigar da su cikin aljanna